sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Bangarori da ke gaba da juna a Sudan sun gwamza kazamin fada a wasu sassan birnin Bahari a jiya Juma'a, kamar yadda mazauna garin suka bayyana. Kwana guda bayan da bangarorin biyu suka yi maraba da wani sabon yunkurin shiga tsakani na neman kawo ƙarshen rikicin na tsawon watanni uku. a lokacin da yakin ya barke a ranar 15 ga watan afrilu ya kori fararen hula daga wani wuri mai girma a yankin babban birnin kasar wanda ya kunshi biranen khartoum bahari da undurman tare da haifar da hare-haren masu nasaba da kabilanci a yankin dafur kokarin masu shiga tsakani na yankin da na kasa da kasa ya zuwa yanzu ya kasa kawo karshen fadan kuma jami'an majalisar ɗinkin duniya sun ce sudan ka iya fadawa cikin yakin basasa an kaddamar da yunkurin shiga tsakani na baya-bayan nan ne a shekaran jiya alhamis a masar duka sojojin waɗanda ke alaka ta kudda kudda masar kana kungiyar sa kai ta rsf sun yi marhaba da yunkurin amma mazauna arewacin bahari su hudu sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa an farka ne da wani kazamin fada da aka gwabza tsakanin bangarorin biyu da alama an yi fadan ne a kusa da gadar halfaya har yanzu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana jiran martani daga shugaban ƙasar rasha vladimir putin kan kudirin tsawaita yarjejeniyar ba da damar fitar da hatsayi ukraine ta tekun bahar aswad in ji kakakin majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a guterres ya rubuta wa putin wasiƙa a ranar talata inda ya nemi ya tsawaita yarjejeniyar bahar al-aswad din domin a hada wani reshen bankin noma na ƙasar rasha rosalcos bank da tsarin biyan kuɗi na ƙasa da ƙasa na swift kamar yadda majiyoyi suka shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters amma har yanzu ba a bayar da amsa ba ana tattaunawa ana aika sakonnin whatsapp ana kuma aika sakonnin signal ana musayar sakonni daban-daban muna kuma jiran amsar wasikar kakakin majalisar ɗinkin duniya stefan dujarric ya shaida wa manema labarai lokacin da aka tambaye shi game da tattaunawar da sanyin safiyar jiya juma'a ne sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya buƙaci rasha ta tsawaita yarjejeniyar hatsin da aka kulla a tekun bahar aswad wadda za ta ƙare a ranar litinin labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc wasu tsofaffin jami'an amurka sun faɗa a ranar alhamis cewa wata kasuwancin ba ni gishiri in baka manda kan iskar gas ɗin iran da ɗanyen man ƙasar iraki kamar yadda firaministan iraki ɗin ya bayyana a wannan mako ka iya karya takunkuman da amurka ta kakaba wa tehran sai dai idan amurka ta ba da izinin yin hakan Firaministan Iraki Mohammed Shi'a al-Sudani a ranar Talata ya ce Iraki za ta fara ba Iran ɗanyen man fetur ita ma ta karbi iskar gas ɗin Iran don kawo ƙarshen jinkirin biyan kuɗi da ake yi wa Tehran saboda buƙatar amincewar Amurka akan irin wannan hada-hadar. Sudani ya ce Iran ta yanke fiye da rabin iskar gas da take fitarwa zuwa ƙasar Iraki ya zuwa ranar 1 ga watan Yuli. bayan da bagadaza din ta gaza samun amincewar amurka na fitar da kudade da ake banta amma yanzu tehran ta amince ta dawo da fitar da iskar gas din kanin ita ma ta karbi danyen mai ko da yake tsofaffin jama'an na amurka su uku sun ce dai wannan cinikin ba ni gishiri in ba baka mandan ka iya sabawa takunkuman amurka akan iran kamfanin kera kwamfuta na microsoft ya ce masu kutse sun yi amfani da wata lamba wajen satar sakonnin imel daga hukumomin gwamnati da sauran abokan hulɗa a cikin wani sako da ya kafe a jiya juma'a kamfanin ya ce masu satar bayanai 'yan kasar china sun samu damar yin amfani da kuskuren tantance lamba da microsoft ya yi don gudanar da leƙen asiri ta yanar gizo sai dai beijing ta musanta hannu a cikin wannan leƙen asirin Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Da a yau za mu duba yadda matsalar tsaro ke ɗaukar wani sabon salo a jihar Sokoto da ke shiyar arewa maso yammacin Najeriya. A kwanan nan ne aka ayyana kashe wani jagoran 'yan bindiga daɗi mai suna Carambe. da ke addabar al'ummin yankunan ƙananan hukumomin gwadabawa illela da tangaza amma daga bisani bayanai ke nuna cewar ba ainihin dan tadan aka kashe ba amma an kashe wani jagoran al'umma ne da ke wannan yanki. Daya daga cikin 'ya'yan marigayin ya yi mana karin bayanin abin da ya faru. Shi sarkin Fulani abun da ni sanan ma ya kira ni ta waya ya ce a gane a kware na dawo ya ce to gani su kuto ina jira ga ce to ga hannun zuwa bayan minti talatin ni kuma kira da ni je an ɗoka an zaga an ce kashin buru uban kasar kela ne mun kashe shi shi mu gashi giga ne kuna bukata ta ka to giga ni ka amsa kuma kashe shi mu kai ka ji baki abun da na sanan ma abun da ya wannan ni ban ga wani abun da ya ja wannan abu ille dai kiyaya ta kawai sun ka nuna ma sarkin fulani don sarkin fulani ban san wata kiyaya wanda abun da laifin da ka sa sa a yaushe haka ban san shi ba laifin da ka sa wasan sarkin fulani wanga kankance a waƙe nama ne da ka san ko dabba ko dabba kawwa haka baka yi baka wa mai dabban na adalci balle a mutum kuma a ƙasar musulunci a ci wai akwai wai musulunci wannan mutane sun kafurce kuma a gwamnati ta dibi mutane fulani ga idanu biyu abin ya faru za su zo abin ya faru za su zo su faɗa ma gwamnati kuma ta tallaha musu a sa musu sojoji a ban mu abin in ya faru kare mu ba abin da za a yi muna in dai an sake mu haka. Wannan kuma wata mata ce da ita ma ta rasa yaranta guda takwas. An yi sallar la'asar na hito sai ga motoci guda ne da mashin mashin suna ta gudu sun kayo cikin mu shanu na ta gudu mutane sun ka shigo bibi bibi ina ina ta yi ina ce ku ba mu hannu yan gari mu babu shegen da ya hito. Diya na maza duk sun ka waje sun ka gudu sun ka cin musu an ka kashe mini Ibrahim an ka kashe mini Ruwa an ka kashe Hassan an ka kashe Rebo an ka kashe Amadu Amadu Koyre an ka kashe na sun ka tafi da shi can kashe shi sun ka kashe aliyu na sallah bin da dai sun ka kashe mana mutum takwal murtala murtala sun ka kashe murtala galabi ko da mangariba ta yi ni zaka gidan mu banga kowa ba ni ta ina yawo ko da ni zo in riga iske gawa in iske gawa ibrahim dana ni ɗauko ibrahim ni ce ibrahim haka allah kaddara da kai an ka ce to a aza haki ni hankuri a ni ɗauko gawa ibrahim ni aza ga kohata ni koma ni jayo ta ruwa ni kwanta suwa ni koma ni ɗauko ta murtala ni kwanta suwa ni koma ni ɗauko Tarebo. Tarebo ni kwantasuwa sannan da sahi 'yan sandar gwarba su sun ka ɗauko Hassan cikin daji. sun ka kawo an ka birni nasalla sun tahi da shi da shi da amadu sun ka kone su Na nasalla ya tai da kuɗi dubu ɗari tara wallahi su an ga aljihu ne sun ka tai da shi da shi da kuɗin dubban musamman da sun ka da shi ba sun ka tahi muna dubi sashe ɗari biyu da biyar sun ka tahi muna da jakkai da maruka duk sun ka tai da su komi ba su bari ba sai marayu marayu abinda sun ka bari da 26 wallahi su sun ka bari mata masu wanka takwas kuma mutanen giga ne da na tunga tudu su sun kai muna wannan aiki na abubakar ke asara abinda ya faru da mu dai ba mu da matsala da hausa mu kodai ta yi mu muka ta da su da mu amma mutanen tunga tudu da na giga ne da na ranga da na tunga kuma su sun ka zaka sun ka kone muna gidaje ba mu san hawa mu san shi abu ba mu da laifin koyi an ƙone ni ni haƙi sosai an ɗauke muna ni tumaki na tunkiya talatin da ɗai da akwai a tara to sun ka kore da nage uku nage hudu na an ka gano nage guda can da ɗanɗan ta sun ɗarmi an ba ta hara can cikin gidaje ni ma ba ta wata ba wata mace da ita ne ce a iza ta ta liba don namiji bai zuwa da ya zo kashe shi akai ta mace ita ta zo ta gano to nan da shi wanda abin gangarin mu shi wanga da an kashe mai samari ɗaya mai samari wanda an kashe shekaran jiya haka ka koke na ga ga wakili taro na asare ce to wane kunji kunji wa mutane gana cin zarafinmu kai da an mai gari da allah ku yi magana da allah a asa hanyar da an kabi mutane ga da rabda ya ce su lalura ga ayoyi ta haikashin ko ina ba a zo ba mutum da an ka kashe mu nan asara wa'anda an ka da wa'anda an ka buge an ka kashe kiyo ya tahi yi da ɗan yaro duk an ka kashe su suna arwala an ka isko shi 'yan yaro wanda a kusa gare kuma ya yi gudu sun ka sare shi da adda ko kudu ba a yi mai ba sannan da sun ka tawar da adduna ni ina da kai ya yi ɗari biyu na kara Tun ka sa musu wuta da tsakarar magajina da na da na ɗiya na ɗiyan ƙaunata sun kai ɗari uku wanda an ka ƙone ne su saki batun haɗi an kai min buhuhuwa na na yaro na lalura yaro gaba ɗaya sun ka ƙone sun yi buhu biyar to abinda sun ka tai da su ni tunkiya talatin ba ɗaya akuya tara na magajina sun kai tunkiya talatin awaki na uku cikin tumaki ni ina da na uku sun kore su hudu na an ka gano guda can tun wani wanda abin ya faru a kan idansa ya bayyana yadda lamarin ya faru a to mu yan sa kai da su haka mu suka zo da shi suka ce shi ne to shi ne mutanen gari su kashe shi nan da ma ake ciki ga barayin nan sun taho da mu sun kashe na mutane sun yi mutum takwas yanzu yanzu magana da ake ciki nan giga ne nan bakin garija nan akwai wani dan daji nan kauyen giga ne da yamma ga giga ne hmm. nan suke fitowa su taho yanzu haka sun taho bakin gari nan yanzu haka nan ina bakin asibiti ne wurin ganin wani ba Allah da sun ka halbi sun kashe mutum ya hai mutum takwas shi wanga da sun ka halbi halbi guda sun kai ma ina jin ya guro ya to ya samu ceton mutanen ka dokon shi shi na aka kawo asibiti yanzu haka yana wuri ne dajin garija wajen yamma ga abin ga tunkura dajin garija garija a sunan dajin tunkura ne tsakanin kyanga da tunkura da giga ne wani daji ne a wurin wanda duk dajin gonakin mutanen giga ne yanzu haka suna nan sun taho wurin suna nan halbin mutanen makau suke sun kashe mutum yayi guda takwas an ɗauko mutum uku an kawo su nan abin da kan mai gari yanzu ga guda na an wuce da shi asibiti shi bai isa mutuwa ba dan halbi na sun kai mai ga ciki ga hanci ne nan ma sun yi to ga yini yanzu haka ne ina inda shi zalika ita ma kungiyar makiyaya ta najeriya ta yi jan hankali akan wannan al'amari. sunana bello aliyu gotomo kuma ni national secretary general ne na miyatti allah ta najeriya hakikanin gaskiya abin da ya kawo mu mu jajanta mu mutanen mu na arewacin sokoto musamman gwadba local government da wasu rugage inda ibtila'i na yan sakai ya shafe su saboda wani kashin gilla da aka yi ma mutanen mu abin ya wuce wuri yanzu a halin da ake ciki gefen ba lokal gama akwai inda ba illa ce bai wucewa shekaran jiya kamar yadda kuka samu labari akwai wani fulatanin mu na asara sarkin fulani asara yana kan hanya zai shigo sokoto aka tare shi nan bakin kwari garin kwari kama shi aka kai shi ne aka kashe shi kuma aka yi guntu-guntu na ramar shi kuma abin ba nan ya tsaya ba kamar yadda kuke da labari mutanen mu da ke cikin daji sun gudu an tarwatsa su barayin shanu sun wace su rugagen su kuma suna labewa da dabbobin su an zo can ana kakkashe su sannan kuma gashi bayan an tarwatsa musu dabbobi an kashe su kuma waɗansu daga cikin su waɗanda aka kashe an biyo su hada ƙananan yara ana kashewa yanzu nan ma muna da mata guda takwas waɗanda duk ta kaba suke cikin satin da ya wuce an kashe mazajen su suna hannun tsohuwa guda wata da ake kira li ibo take ke kula da su babu bakin gwamnati babu taimakon kowa da kowa saboda haka muka zo nan mu don mu jajanta ma makiyayan mu kuma mu ƙara ba su haƙuri sannan mu riƙi alfarma ga hukumomi su sa baki ga cikin wannan abin kuma ƙari akwai wayansu kuma mu da suna can suna sun je kiwon dabbobin su shanu da tumaki akan hanyar su zuwa kudu aka tare su a mashego local government yara guda goma sha ɗaya suna tare da garge takwas na tumaki garge uku na shanu aka kama su duka aka kashe su aka bar guda ɗaya guda ɗaya yin rayu kuma duk mu ne na nan sokoto wannan ma mun zo mu jajanta ma uwayensu kuma mu kara ba su hankuri muna nan muna bin case din headquarter mu yatta Allah tana bin case din a Niger State Aka cewa an gano hakkokinsu kuma da dabbobinsu da suka warwace yanzu haka garge uku kawai aka gane na tumaki kuma an abin da aka gano cikin shanu ko garge guda bai kai ba to wannan matsalolin sun yi wa shi samu tawaga headquarter mu yatta Allah ta makiyayan dabbobin najeriya wato community and cattle breeders association of nigeria mark one muka yi tawaga domin mu zo mu jajata ma mutane mu ba su hankuri kuma za mu yi hankuri mu sanar da hukumomi su lura da abin nan da ake kuma su ɗauki mataki hmm. eh tun jiya mun fara yi kuma muna da niyyar za mu gabatar ma hukumomin da abin ya shafa su ma masu iyakar nasu kokari ko ina kira ga duk jama'a su zauna lafiya kuma su kiyaye doka domin zubar da jini ka ko wacce irin doka bai halatta ba hmm. sannan ina kira ga gwamnatin jihar sokoto ta soke sa kai domin wannan sakai duk inda yan sakai suke babu zaman lahiya ban taba gani a duniya inda aka ce mutane ana kashe mutum a naman sa ba sai yanzu ne na fara ji anan gwada bawa hmm. cikin kasar shehu usman bin fodiyo inda jadda musulunci ya bar shi a ce a nan ne za a zo a yage naman da da rarraba ana ci ina ganin kamar wannan abu ya fasadin ya baci hmm. don haka ina kira ga hukuma ta su jama'a su do alaka su dauki doka ga su ita kuma hukuma da hakkin yara ta a kanta hmm. ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a ta mai da hankali ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a wannan barayin da ake fada ana cewa sun san inda suke domin jin ta bakin mahukunta kuwa kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar sokoto ya ce a halin yanzu sun kaddamar da bincike domin gano ainihin abin da ya faru kuma za su yi bayani bayan sun kammala binciken. Masu sauraro da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro da ya zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurkan sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma tashar rediyo Vision FM Abuja. Da a yau za mu ɗora a ci gaba da tarihin masarautar Sileja. Shin menene alakar Asokoro inda fadar shugaban Najeriya take a nan Abuja da kuma Asokoro a garin Sabon Wuse da ke masarautar Suleja. Dada menene kuma alaka da ke tsakanin Wuse da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma sabon Wuse da ke karamar kumar Tafa a masarautar Suleja ta jihar Naija. Domin jin cikakken shirin da ni Hassan Maina kai na zan gabatar sai ku biyo mu a cikin shirin na da ɗan gari daga nan sashen Hausa na gidan rediyon muryar Amurka a cikin tarihin na masarautar Suleja. madalla a makon da ya gabata mun tsaya ne inda town planner umar shu'aib ke mana karin haske akan yadda gwamnatin tarayyar najeriya mai harkwata a birnin lagos ta yanke shawarar dawo da harkwatar tarayyar najeriya zuwa birnin abuja to da aka yanke shawarar za a ɗauko babban binin tarayya daga lagos aka ce za a kawo ƙasan abuja 1976 da murtala muhammad shugaban kasa ya establishin wannan doka na abun ga ta da babban binnin tare daga lagos a kawo kasan abuja domin a lokacin sun riga sun yi lissafi aka cewa a Najeriya nan gaba daya Abuja shi senta tsakiyar Najeriya kasan Abuja ne sai mutane ce za mu kawo kabban tarayya a tsakiyar Najeriya kasan Abuja a lokacin Suleimanu Baro ke mulki sai gwamnatin tarayya suka ce to tun da za a kawo wannan babban birnin tarayyar kasan Abuja duk inda ake a duniya aka yi sabile sabon gari ana sama garin nan sunan kasan ne so tun da an kawo kasan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya za a kira ta Abuja ne saboda haka ba a samu Abuja biyu ba sai aka tura tawaga to samu Spartan Abuja a lokacin muna roƙo ku ba mu wannan sunan a garin naku ya zama babban sunan babban birnin tarayyar Najeriya in ko kun amince to za ku canza magarin ku suna kenan sarkin mu lokacin sulemanu Baro ya tara abun ga yan boko ya tara duk manyan gari sai to ga koi sai aka kama shi daga gwamnatin tarayya ne aka gani ce ai wannan ba karamin alfarma bane gare mu ba karamin girma bane gare mu muna iya ba suna mu sai mu canza magarin garin mu suna tunda kai ke sarauta yanzu nan sulemanu Baro kai ma jan mutum ne shi ma ja ne <laughs> garin jajaye ke yawa na gani so yanzu mu ba su sunan abuja sakin garinmu na farko tunda wannan abin arzikin ya zo lokacin da kake sarauta ne to za mu samu wannan sunan garin in sarki ya amince suleja aka amince to kafin shekara 1979 ba a san suna suleja ba tunda mun ba da sunan garin muka ba mu abin ga gwamnatin najeriya ba tare da an ba mu ko sisi ba ya zamanto kamar sau da kai shi yasa aka ƙirƙiro wannan suna suleja ka ji alakan abuja da sundiya kenan kuma babban birnin tarayyar najeriya kashi uku cikin hudu kasan abuja ne gaba daya wato ana da 8000 square kilometer a ciki 8000 square kilometer din nan 6000 square kilometer daga abun ga kasan abun ga suleja ne inda lokacin ke abuja a niger state abuja local government a niger state oh, local government a niger state ta fara tun lokacin ah, native authority abuja native authority da aka yi local government reform aka tashi daga abuja native authority to abuja local government kaga kwali buwari kuje gwagwalada garki wuse duk wa'annan ya dangara har zuwa wajen gari wa ake da dangara wanda ke kusa da abaji duk suna kasan abuja ne a lokacin abuja local government a neja gaba daya babu local government ta kai tafi tafi abuja local government girma a lokacin nan to sai ga abin ga gwamnatin najeriya su ko a ci wannan kasan aka bari mana abin da muke da shi yanzu nan shi ake kira su da ja yalla bai yanzu haka na ga a nan dai kan masarautar sulejan akwai wani gari da ake kira sabon wuse a abuja muna da wuse sa alaka ne waɗannan wuse guda eh, a lokacin da aka zo da tsari na gidan babban birnin tarayyar najeriya wuse suna cikin inda wusen ne yake nan sabo ke ke a da nan ne original wuse mutanen da ke wajen wannan kawai da ke wajen aka ce to ko ku amince ku kasance a cikin babban birnin tarayya ko ku amince ku koma jihan ku na ainihi shine jihar Niger suka ce a'a za su bar babban taron su zan san cewa in su kasance a babban tarayya ba su da kasa domin kasa ya zamanto na kowa da kowa Najeriya ba za su zamanto suna abun ga suna da wani jiha wanda za kira cikin suwa a ce goma su koma Neja sai da su aka san su shi su zauna a Neja sai aka yi musu transfer aka yi din su zuwa inda ake kira sabon wuse yanzu ba wuse ne kaɗai ba ai akwai ah, asokoro mutanen asokoro akwai mutanen ƙauyukan da suke duk daga wusan nan da koro su eh, kurunduma da sauransu duk wannan ƙauyukan suna nan wanda suka amince za su koma jihar neja aka haɗa su a nan sabon wuse to ka ji abin da ake kira wajen sabon wuse kenan nan tsohon wuse eh, kuma duk suna ƙarƙashin masarautar zazzau su leja duk suna ƙarƙashin makarantar zazzau abuja a lokacin amma yanzu suna cikin federal capital amma sabon wuse yana cikin masarautar zazzau su leja ne mm. tunda abuja yanzu babban binin tarayya suka tsuntsunce wannan sunan da duk kasan da yake cikin wanda aka ce yana cikin babban birnin tarayyar najeriya shi yake yana cikin abuja yanzu inda gwamnati ba ta karba ba shi ne ke cikin bunga aka bar shi a masarautar suleja to idan muka duba masarautar suleja kamar me babban sana'ar mutanen yankin sannan kuma kamar za a ce kabilu sun kai guda nawa a masarauta eh wato masarautar suleja babban sana'ar su ne noma ta masu da muka sani kenan tun zamanin kakanni kabilu suna nan a garin amma masarauta da suka taso hausawa ne ai masarautar suleja masarautar hausawa ne tun da masarautar zaune yadda suka tashi daga zari haka suka zauna a suleja amma wanda suke surrounding wanda suke giwe da garin akwai gwarawa akwai karon farawa da sauransu yadda ka san akwai abin da kabilu a babban tarihin najeriya yanzu nan ai yawancinsu suka ce su ba za su bar mutan suleja ba ai suka da suka ce za su bar mutan suleja suna karkashin mutan suleja abin a matsalacin mutan abin da zai suleja masarautan hausa ne haɗe sarautan hausa na haɗe da aka sani tun lokacin baya jidda har zuwa yanzu a najeriya gaba ɗaya ina gani in kai cire masarautar suleja ina gani sai da wako wanda shi ma an samu lokaci da aka samu ɗan tankarɗa aka sake dawowa da haɗe suka ci gaba da mulkin daura to in banda daura da suleja babu inda ake haɗe na ainihi na masarautar hausa banda wannan garuruka idan muka duba yadda galibin ma'aikata a nan babban birnin tarayya da yawa suna zaune a kasar suleja ne kana ga wannan bai ɗora nauyi da yawa kan kasar suleja ba ko a wani abin da gwamnatin tarayya ke yi ganin cewar ga inda aka taso kawo yanzu eh, abin da muke fuskanta kenan yanzu kuma gaskiya ba a magarin na adalci wa'anda suke zaune a suleja suna aiki abuja kuma ana cire musu albashi ko ana cire musu abin na ah, haraji daga abuja amma iyalansu a suleja suke zaune nan suke ake ba su ruwa nan ake ba su lantarki nan suke zuwa asibiti nan yayan suke zuwa makaranta ga ma harajin da ake cire musu ana cire musu ana abuja ba a kuma kawo wa inda suke zaune saboda domin abin da ake cire haraji shi shine a ba mutane kayayyakin masarufi da abubuwan da za su more rayuwarsu to gashi an cire harajin su a wani kasan ba a kawo kasan da ake wahala da su ba to babban matsalar na farko kenan tun da za a cire musu haraji to sai a ba Niger State government wannan kudin harajin nasu saboda su ba su ruwa su ba su wuta su ba su ilimi su ba su wannan kiwon lafiya a garin da suke zaune ba a mana to idan muka duba tarihin karban sulejan ka san galibi idan gwamnati za ta karbi kasa ana dan bin abin da ake cewa compensation ko na bakan nan tunda gwamnatin tsakiya ta karbi kasan suleja abuja kenan an yi babban birnin tarayya an dan ba kuma dan abin hasabi ne to wato ka a lokacin nan baicin cewa suna karkashin abuja local government akwai makarantu akwai azubutoci da yawa akwai kayayyaki da yawa wanda nesa su government ko abuja local government lokacin ita ta yi to idan an ce wannan kasan an ɗauki kasan gaba ɗaya ai ba za a ɗauki makarantan ba ba za a ɗauki asibitin ba za su kasance a wajen ya kamata a ce a bamu compensation na wannan abubuwa da muka gina tun wannan lokacin har yanzu ba bada wannan compensation ba an daga an rubuta amma yanzu ba bayar ba an ba da yan kalilan aka bayar aka ce compensation ba ba duka ba har yanzu na ake idan muka yi yasin nawa ne abin nan tun a lokacin da naira ke da value aka ce kafin da za a bamu yanzu naira bata ta da value mun shiga kiyazin wannan abu yana cikin biliyoyin naira ne har yanzu ba ba mu koyon ba muna muna korafi kuma gona yanzu nan gonan jihar ne da wanda yake yanzu ya lashe ta gobin cewa sai an biya shi wannan compensation ba za ya rauna <laughs> yana nan yana shan wahala bayan ga inda ya kamata a ce a ba da compensation a taimake shi ta yi abin da ke gina wannan gari ba amai ba wannan sabon gona ya riga lashe gobi ya ce sai wannan Allah so zai bi ma mutanen su da haƙƙin su kuma mun san zai iya muna ba shi koyon ba ga haka in Allah so to town planner Umar Shaibu muna godiya kwarai da gaske mun gode na gode Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na da ɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da kuma tashar rediyo Vision FM Abuja. Mikaelu El Said shine wanda ya naɗa mana sauti a faifai. A madadinsa da kuma gidan rediyon Vision FM. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri. veio a